Wato idan har talaka bai zaɓi kwankwasa ba a wannan zaɓen da muke fuskanta, to ko shakka babu kukan da talaka yake yi da cewa da yake ba a yi adalci, da cewa da yake ana zaluntarsa, ya tabbatar da cewa wannan kukan na ƙarya ne. Kuma idan muka yi kuskure ba mu zaɓi kwankwasa a wannan lokacin ba, to ina tabbatar mai da cewa ko da a zaɓe na gaba kwankwata za mu zaɓe shi lokacin mun gane Allah ɗaya ne idan yanzu ba mu gane ba to lallai abin da zai faru a lokacin hantsi ya dubi lude, ƙasar ta shiga halin da ba irin wannan ba ne ba wannan ba mummunan fata ba ne ba ba mummunan fata ba ne ba kuma ba wai da awar ba ce ba ba da awar ba ne. ai ka gane cewa za a yi ruwa in ka ga hadari wannan yau da gobe ce ta koya ma yau da gobe ce ta koya ma idan aka yi ruwa in aka yi hadari aka yi warkiya ka ce za a yi ruwa wannan ba awar gaibu ba ce ba yau da gobe ta tabbatar ma ka koyi sanin haka tun kana ƙarami yau da gobe ta ka gane cewa wuta tana da zafi ruwa iya da sanyi to a abin da yau da gobe ta tabbatar kuma yake a zahiri in talaka bai zaɓi kwankwasa ba a wannan lokacin to ba zai zaɓa kaga dai shi wancan bawan Allah na kudu ba shi da kowane irin siffa ta nagarta kuma abin sha'awa idan game hankali zai iya lura da cewa hatta malaman da kwaɗayin abin duniya ya sa suka ce a zaɓe shi sun ƙasa fitowa yau da gobe su ringa bidiyo suna faɗin dalilan da za su a zaɓe kamar yadda mu muke yin bidiyo har yanzu topic ya ƙi ƙarewa kaga bidiyo nake ta yi duk sanda na yi bidiyo zan faɗi nagarta da bambancin da yake tsakanin kwankwasa da sauran 'yan takarar can amma idan ka kalli sauran 'yan takarkarin duk waɗanda suke yin su sun kasa yin ko da bidiyo uku ne a gansu ko a masallatansu ko a gurare kaza duk da dai bana na ji mutane sun ce bana ba za a yaudare su da kuɗi ba ba ba wata yaudara da za ka yi mutum da kuɗi ba bana wani ce gaskiyar magana amma dai aƙalla ko a kafa sadarwa ko a ina ne ka fito mana kai ma ka gwada yadda muke faɗin dalilin da ya sa muke su cewa zaɓi kwankwaso fito kai ma ka ringa faɗin nagartan naka mana kaga babu abin faɗi ne dan wallahi wancan mutumin na kudi in ka fito za ka yi bidiyo a kansa na minti ɗaya sai abin da za ka faɗi a kansa ya ƙare ba ka san me za ka faɗi a kansa ba musuluncin da ake ƙarya da shi an gano musuluncinsa zero ne domin wallahi da irin musuluncin wancan mutumin da irin to abin da nake so in ce akalla ba za ka ce da musuluncinsa ƙarar rahin musulunci ba inda ko iya kalmar shahada mutum yake da ita amma dai abin da kowa yake iya sani shine in dai musulunci irin na wancan mutumin ne kowa ma zai iya shiga wallahi ko kafiran duniya da za ka ji suna ƙiyayya ga musulunci wallahi ba irin musuluncin wancan mutumin suke adawa da shi ba inda duk musulmi za su zama irin wancan mutumin musuluncin ya zama irin nashi to wannan fa kafiran duniya ba za su taɓa yin adawa da musulunci ba kuma mu a gurinmu wani mutum bai ma taɓa yin sallah ba kaga in mun yadda ma da wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tsakanin musulmi da tsakanin mutum gabarin barin kafirci shine sallah ko to in dai mun yadda ma da wannan to shi wannan mutumin fa iya bainal manzila wa manzila ne ɗayan biyu domin mu muna ganin bai taɓa yin sallah ba wancan mutumin bai taɓa sallah ba domin kowa ya ji yadda ya karanta fatiha mu kuma mun san hadisin almasihu fi salatihi wannan sahabin da ya zo gaban annabi ya yi sallah ya yi sallama ya zo zai fita annabi ya ce a'a ka je ka sake yin wata sallar domin kai baka yi sallah ba kaga abinda kaga wannan hadisin miraran ba wai kiyasi ba ba ijtihadi ba annabi ya tabbatar da cewa me wannan mutumin fa ba sallah yake yi ba wani dai abu yake mai kama da sallah to kuma wannan mutumin ya ƙara zuwa ya yi nutsi ya yi sallah ya dawo annabi ya ce ka je ka sake kai sallah kai fa yanzu ba sallah kai ba sai da ya so uku ya ce ni fa iya abin da na iya kenan sannan annabi ya koya mar to kuma kai ka san wannan sahabin ba irin fatiha wancan mutumin yake karantawa ba amma duk da haka duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi fa ba sallah yake ba to kaga kenan wannan mutumin in ma ka ce kana ganin ya a masallaci na sallah ba sallah yake ba bai taba yin sallah ba dan bai iya fatiha ba ma annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul kitab wato babu sallah ga wanda baya karanta fatiha wancan mutumin baya karanta fatiha dan bai ba iya ta ba ajaban abin mamaki ni ina jin ma shine yasa kaga duk masu son su fake da addinin nan suka yi shiru shiru kake ji su fito su ce a zaɓe shi maganar ka zo ka ce wannan mutumin musulmi ne mu za mu ce ma ƙarya ma kake amma iya rawa a ya iya rawa shi kuma ɗayan na nan arewa wanda wasu ke ganin kaman wai baƙin ciki ma ake mara shi yasa kwankwasa ya fito takara wannan kaga faɗin wannan kalmar jahilci ne domin idan ka kalle shi ko irin program-program da kwankwasa yake gabatarwa a kafafen watsa labarai, ai alama ce da take nuna cewa kana da abin da za ka faɗi. kwankwasa kullum sai ya magana da manema labarai kuma sai ya faɗi wata magana da yake duniya za ta ji kuma da tabbatar gaskiya ya faɗi. Amma waƴancan ba ma da abin da za su iya gaya mutane. Zan baka misali, shi wannan na Arewa din. idan aka yi ai ba yau ya fara yin takara ba. idan ya fadi zaɓe a shekara uku da za a yi ana mulki ba za a ƙara jin labarinsa ba abinda da ya shafi talaka masifa ta samu talaka a arewa ko a kudu ko a gefe ko a ina ne ba za ka ji motsinsa ba ba ruwansa ko ka ji ya koma iya bai gwamnatin shawara ko yace ce za kaza babu ruwansa shi dama ɗan takara ne kawai ba ɗan siyasa ba ba za a ƙara jin motsinsa a duniya ba yana ƙasar baya ƙasar shi ya sani sai an zo shekara ta ƙarshe ta mulki za a yi firamare election lokacin za ka ji ya dawo ya tsindimo ila ma ɗan siyasar takara ne in ya fadi zaɓe ya sallame ku ba ruwan hira ku bai san matsalar talaka ba kwata-kwata to kaga wannan iya cikin yaudarar kai ka zo ka tsaya ka haƙiƙance kan mutumin da ka san ɗan jari hujja ne shi ta iya da jari a hannunsa in an zo firamare election ko da uwan wasu kaɗaya tsaya tunda delegate ɗin su ma ba masu gaskiya ba ne munafakai ne wanda ba sa kallon kuma al'umma kawai me aka ba su zaɓi mutum in ma kai mutane da zai kai su to ba wannan su ba matsalar su bace ba za su zaɓi mutum sai su zaɓe shi tunda iya da jari in aka zo sai a higo harkar zaɓe sai yi ƙungiya can yi ƙungiya can yi ƙungiya can saboda iya da kuɗi ya ganin zai ci zaɓe da haka in ya fada zaɓe kuma yi kiran kunne mai kulasa jama'a kwankwaso kwankwaso shi ne mutumin da a wannan shekarar kaɗai zaɓin da ya rage mana ko da baka ce wato kwankwasa ya cika 100% ba kakka damu da ce min ai kwankwasa hima ya yi kaza na hutar da kai ba sai ka faɗi ba ni ma na yadda kwankwasa iya da aibu amma ko bai kai 100% ba ya fi waɗancan ribabbin ka tsaya tsayin daka ka zaɓi Kwankwaso shi ne yake nuna cewa kukan da kake yi na neman canji ba na munafunci ba ne ba ƙarya kake ba wallahi za